sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba.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 yau muna sha hudu ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1444 wanda kuma yake daidai da biyar ga watan hudu meladiya ta 2023 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma da kuma muna cikin tafsirin suratul hajji inda muka tsaya akan aya ta أربعين دشدة بسم الله معنا نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلم يسيروا الله سبحانه وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور التي أفلم يسيروا في الأرض ينظر ذات فيها أبايا أثابا فتكون لهم قلوب يعقلون بها إذا أنتم سنسى مزوجيا كوزكاتا وأن ذات hankalta da su au azanun yasma'una biha ko kuma kunnuwan da za su yi sauraro da su fa innaha la ta'mal absar to yadda al'amarin yake ba idanuwa ne suke makancewa ba walakin ta'mal qulubul lati fi sudur zukatan nan da suke cikin kiraza su suke makancewa Allah subhanahu ta'ala. yana bayyana mamakin al'amarin larabawa ƙuraishawa waɗanda suka ƙayyata ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama tare da cewa suna yawace-yawace suna ganin yadda Allah subhanahu wata'ala ya halaka al'ummu na wasu garuruwa da suka ƙayyata annabawansu suna yawo suna zuwa yaman suna zuwa sham suna ganin yadda Allah subhanahu wata'ala ya halaka da dama daga cikin waɗanda suka karyata annabawa to akwai abin mamaki a ce suna ganin irin waɗannan amma kuma ba za su wa'azantu ba saboda ka wannan jumla ce istifham ne ta'ajjubi tambaya ce amma ta nuna mamaki afalam yasiru fil ardi wato ya kamata a ce tafiyar da suke yi ko tafiye-tafiyar da suke yi a bayan ƙasa sun zama sun ɗauki darussa daga cikinsu domin ko dai mutum ya je da kansa ya gane wa idansa da kansa ko kuma waɗanda suka je suka gani su zo su ba shi labari duk kuma waɗannan abubuwa guda biyu gani da ido ko ka ji labari daga wanda ka yarda da shi babu shakka hanya ce da za ta iya sa ka samu abin da za ka wa'azantu to amma duk da haka sai zanto ba su wa'azantu ba ga idanuwan suna gani ga kunnuwan suna ji amma kuma idan da suke gani da shi da kunnen da suke ji da shi bai amfana musu komai ba ya kamata a ce yadda Allah subhanahu wata'ala ya ba su waɗannan kafofi wanda daga nan ne ake samun ilimi daga nan ne ake samun izina da zanto sun yi amfani da waɗannan kafofi guda uku ji da gani da hankali da Allah ya ba su su yi amfani da su wajen su gane abin da yake daidai su karɓa su yi aiki da shi su guji abin da zai cutar da su Allah subhanahu wata'ala yana bayyana cewa da jinsu da ganinsu da zukatan da Allah ya ba su wasu hankulan da Allah ya ba su ba su amfana musu da komai ba Sazanto zanto ga su da idanuwa dara-dara amma ba sa ganin abin da zai amfane su da shi ga su da kunnuwa falafala amma kuma ba sa jin abin da za su azantu da shi sai zanto da jin da ganin bai amfane su ba tunda suna jayayya da gaskiya suna jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yana cewa laqad makkannahum ma in makkannakum fihi وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون التي ولقد مكناهم ما إن مكناكم فيه من كفاسوا وتسوء لنشان الأمور تكوتي ألا هلكاسوا من باسوا كفوها أبا ينتسائر كفوها دبن باقبا ko ba ku samu kafuwa da suka samu ba ba ku samu irin fada aji da mulki na kasaita na isa da su suka samu ba waja'alna lahum sam'an mun kuma ba su wato mun sanya musu ji wa absaran da gani wa afidatan da zukata wato da hankula amma fa ma aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min shay amma kuma da jin su da ganin su da hankalin su bai amfana musu komai ba in kanu yajhaduna bi ayati Allah saboda sun zamo masu jayayya da ayoyin Allah wa haka bihim ma kanu bihi yastahzi'un abinda suke izgili da shi ya zo ya same su ya halaka su haka nan ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wala qad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinn wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون Allah ce wala qad zara'na li jahannama kaseeran min min al-jinn wal mun halicci aljanu da mutane da yawa domin jahannama Allah ce mun halicci aljanu da mutane da biha ga da zukata amma basa fahimtar komai da zukatan nasu ma'ana ga da hankula amma hankulan ba sa amfanar da su lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ga su da idanu dara dara amma kuma ba sa gani wa lahum azanun la yasma'una biha ga su da kunnuwa fala fala amma ba sa ji Allah ce ulaika kal an'ami waɗannan kamar dabbobi suke Allah ce bal a'a hum adall sun ma fi dabbobi bata أولئك هم الغافلون sune سوني غفل kanannu. كننو abinda zai sa ka zama ɗan adam cikakken ɗan adam ka wuce matsayin dabba shine ka yi aiki da waɗannan kafofi da ubangiji subhanahu wata'ala ya yi maka tun daga faɗowarka duniya ubangiji subhanahu wata'ala ya maka guzurin waɗannan kafofi da gani da ji da kuma hankali da Allah yake iya maka su wanda da wannan abubuwa ta waɗannan hanya wato waɗannan hanyoyi kafofi guda uku su ne kafofin da ake samun duwar ilimi da shi da su ake samun kowane irin ilimi da su ake fahimtar kowace irin gaskiya da su ake jin kowane irin wa'azi Allah subhanahu wata'ala yana cewa Allahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun Allah ce Allah shine ya fitar da ku min butun ummahatikum daga cikunan iyayenku mata la ta'lamuna shai'a ba ku san komai ba amma ya muku guzurin abubuwa kafofin da da su ne za ku sami ilimi sai ya sanya muku gani ya sanya muku ji ya sanya muku zukata wato hankula don ku gode wa Allah saboda haka ba wai sauraren sauti shi ne ji ba ba wai ganin abin da ake iya gani shi ne gani ba ka saurari abin da zai amfani ka kai aiki da shi ka karɓa ka yi aiki da shi wannan ne ji na gaskiya ka ga abin da zai cuce ka ka guje masa ka ga abin da za ka ɗau izina da shi ka ɗauka wannan shi ne gari amma in ba haka ba to gara wanda ma tun farko ma Allah bai bashi waɗannan abubuwan ba domin babu wauta kamar wanda yake tafiya a wurin da yake cike da kaya da abubuwan da za su cutar da mutum a bashi shi haske domin ya haska gabansa ya san inda zai sa kafarsa amma sai ya kashe wannan hasken ya bice shi ya zaɓe ya tafiya a cikin duhu babu mara hankali irin wannan to haka da Allah subhanahu wata'ala ya ba shi ji da gani da hankali don ya yi amfani da su wajen tantance gaskiya da mai gaskiya ya auna maganganu ya duba ya ga wacce ce za ta fitar da shi ɗauka ya aiki da ita amma duk da haka ya zanto waɗannan abubuwa su amfani shi ba الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون التي يفوح نسكي إيماني أطيعوا الله كبئ الله ورسوله كبئ من زنت ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون kada ku bijire wa annabi sallallahu alaihi wasallam alhalin kuna ji ana karanta muku ayoyin Allah ana karanta muku hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuna ji amma ku bijire wala takunu kal ladina qalu sami'na kakku zamo kamar waɗanda suka ce min ji wa hum la mun ji Allah ce wahum la yasma'un amma ba sa ji walau alima Allah fihim khairan da Allah ya ya san alkhairi tattare da su la asma'ahum da ya jiyar da su walau asma'ahum da ya jiyar da su din ma la tawallaw mu'ridun da sun juya baya suna masu bijirewa a nan za mu ga a lokaci guda ubangiji subhanahu wata'ala yana tabbatar musu da ji yana kuma kore musu ji don ya nuna maka bambancin ji da ji ba jin sauti da murya shine ji ba jin abinda zai amfani ka wa'azi ka yi aiki da shi jin nasiha jin magana jin shawara ka ɗauka ka yi aiki da wannan shine ji shi yasa za ka ji an ce wani baya jin magana ai yaron nan baya jin magana ai ba wai kurma ba ne ko bebe yana jin ka raɗau in ka yi magana amma baya ɗaukan abin da ake gaya masa baya amfani da abin da ake gaya masa ce ai baya jin magana kunnansa ba na jin magana ba ne shi yasa Allah ce masalul wa masalul ladina kafaru ka masalul ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a summun bukumun umyun fahum la yaqilun Allah ce misalin kafirai kamar misalin wanda yake wato daga murya ne ga wanda baya jin komai sai kira sai suwa amma baya fahimtar abin da ake gaya masa kamar dabba in ka kira ta za ta zo amma in kai masa bayani ba ta gane ba amma aka kira wata tana ji tana gane kira illa du'a'an wa nida'a ko ai mata usur ko ai mata za ta zo amma ba ta gane Allah ce summun kurane ne bukumun bebaye ne umyun makafi ne ce ba su da hankali to haka nan ubangiji su bani wata'ala a cikin waɗancan ayoyi da muka karanta na suratul anfal Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da ji ko da ji أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعوا kada ku juya wa annabi sallallahu alaihi wasallam baya alhalin kuna ji ma'ana kuna jin karatu kuna jin wa'azi kuna jin karatun alqur'ani kuna jin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kuna jin sirarsa kullum ana cika muku kunnuwa da wa'azi wala takunu kallazina kan ku zama kamar wanda suka ce min ji wahum hum la yasma'un amma ba su ji ba ma'ana sun ji amma ba jin dauka ba ji ne kawai na sauti min ji sami'na wa asaina min ji min ki Wahum hum la yasma'un ay la yastajibun domin kalmar sama takan zo da ma'anar karbawa ka ji ka karba ce sama'una li qaumin sama'una lil kadhibi ai mujibina lil kadhibi in an yi gaya musu ƙarya nan da nan suke ansawa su karba su aiki da ita shine abinda masallaci ya dago da garku ya ce sami Allahu liman hamida bima na sami Allahu ajaba Allahu Allah ya ansa ce sami Allahu du'a'ak ajaba Allahu du'a'ak sauraka fahim la yasma'un ba ta ansawa ji suke yi kawai amma ba ta ansawa shi ya sa a can gaba Allah ya kira mu ne karare ya gaya musu ga yadda ake so ya yi walazi na amanu jibu lillahi walin rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yaqulu bai da mari wa kalbihi wa annahu ilayhi wa annahu uh, ilayhi tusharun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku da suka imani jibu lillahi ku ansa ku ansa wa Allah wa lir rasul ku ansa wa manzo idza da'akum lima yuhyikum idan ya kirawo ku zuwa ga abin da zai raya ku duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai sanar da al'ummar sa abin ne da zai raya wannan al'ummar barin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da shi ma'ana mutuwar wannan al'umma ne ta mutu murus matuƙar za ta yi watsi da abin da annabi ya zo da shi ce istajibu lillahi wa lir rasuli idza da'akum lima yuhyikum yace wala takunu kal ladina qalu sami'na wa hum la yasma'un inna sharra ad-dawab 'inda Allah as-summ al-bukm alladhina la yaqilun ce mafi sharrin dabbobi a gurin Allah su ne waɗanda suke kurame bebaye makafi ba ta hankalta to shi ne a nan ubangiji subhanahu wata'ala yake magana da waɗannan kan cewa gashi Allah ya ba su ido amma ba sa ganin abin da zai alkhairi gare su sun zama kamar dabbobi waɗanda Allah ya ba su idanu ya ba su kunnuwa amma kuma sukan bar wato abu mai amfani wani lokaci ko kuma sukan zanto ba sa gane abin da ake gaya musu har gara dabbobi su daman can Allah bai musu guzurin hankali ba to shi yasa duk wanda ya rayu da irin wannan makanta ta basira a nan duniya shi ne zai tashi a lahira cikin irin wannan makanta wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fi al-akhirati a'ma wa adallu sabila wanda ya zanto makaho a nan duniya a nan ba ana nufin makanta ta ido ba ana nufin makanta ta basira lakin ta'mal qulubul lati fi sudur irin wannan makantar wanda ya tashi ya rayu a da ita a nan saboda bijire wa maganar Allah da manzansa to da makantar idan zai tashi a lahira zai tashi a lahira baya gani gashi a nan yana ganin komai tar amma a lahira sai a tashe shi cikin makafi wani arada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ومن يجي يكسي ومن أعرض عن ذكري والذي ذي مجلي وهينا تناتر واتاشنا القرآن فإن له معيشة ضنكا تولى ثللينا درايوا تقنشي زي رايوا cikin kuncin zuciya duk irin wadatar ko da zai samu duk irin matsayin da zai shiga duk irin ni'imar da zai samu kansa a cikin zai zama mai kuntatacciyar zuciya sannan ya je kabari ya ga rayuwar kunci a ciki sannan ya tashi a lahira ma ya tashi cikin kunci shine ma'isha banka sannan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma ranar gobe kiyama mu taro shi a taso shi daga kabari a shigo da shi cikin farfajiyar alkiyama a'ma makaho dudun baya gani rika mamaki rabbi lima hashartani a'ma ya ubangiji na ya katashe ni ka taro ni makaho wa qad basira alhalin na kasance a duniya ina gani amma yanzu na tashi makaho Allah subhanahu wataala ce to kamar haka ne a tatta ayatuna ayoyin mu suka zo maka aka karanta maka alkur'ani aka maka wa'azi aka gaya maka hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama fa nasita ha sai kai buris kai watsi da su fa kazalika yawma tunsa kai ma a yau haka za a yi buris da kai to wannan shine fadar Allah subhanahu wata'ala fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur wannan nafiyu din la ta'mal absar da wannan istidrakin walakin harful istidrak wannan dan a ƙara nuna maka cewa makantar ido da ita ce matsala ba makantar zuci ita ce matsala makantar ido ba ita ce ba ita ce makanta ba a hakika makantar zuci ita ce makanta wanda Allah ya wato ya zanto ya cire masa basira ta zuciya wanda ne makaho na hakika ba wanda ya rasa idansa da yake abin nan ba shi yasa da Allah ce walakin ta'mal qulub sai ce allati fi sudur dan ka fahimci zukatan da ake magana a nan ba wai isti'ara wato kinaya bace ba wata isti'ara bace a'a zukatan nan da suke cikin irana dan kaka tafi wata ma'ana daban a samu irin wasu masu tawili ce zukatan ana nufin kwayar ido a'a ana nufin zukata allati fi sudur wala Ya tiki yaquluna bi afwahihim da ba za ka yi kaulu ai da baki ake yau amma ce bi afwahihim dan kakka tafi zuwa ga wata ma'ana ta majazi ko ta kinaya ko wata isti'ara ka kadar da abin zuwa wata ma'ana daban a'a wannan ake nufi wala irin ya tsiru bi janahihi akwai wani tsuntsun da ba da fuffuke yake tashi ba duk tsuntsu da fuffuke yake tashi ce ya tsiru fi na hai dan a nuna maka dai tsuntsun ake nufi ba wani abu ba sai sa shi allati fi sudur to wannan kamar a dan a tabbatar maka da cewa wannan ita ce makanta wannan ita ce in ana san a san mecece makanta ta hakika to wannan da aka ambata ita ce makanta ta gaske irin wannan uslubin yana nan da yawa a hadisa a sallallahu alaihi kamar hadisin da yake ta, innamar riba an-nasi'a innamar riba fin nasi'a innamar riba riba kawai ita ce nasi'a wato ribar da za a ba da bashi a ƙara ma lokaci wajen biya don ka ƙara wani abu ai ba ita kaɗai ce riba ba akwai ribar fadl a sayi abubuwa jinsi ɗaya a fifita gaba a zabu bizar الفضة بالفضة التمر بالتمر الشعير بالشعير sai alkama da alkama kwano ɗaya kwano ɗaya wannan a sai kwano ɗaya wannan a ba da kwano biyu riba ce babu jinkiri a ciki amma akwai fifiko a jinsi abin da yake jinsi ɗaya amma annabi sai ce innamar riba fin nasi'a saboda ita ce ribar da aka zo aka samu larabawa wato ta yi kakatutu a cikinsu a zamanin jahiliya ribar qarn shi yasa annabi yi wannan kama a ce alhajju arafa hadisi annabi ce alhajju arafa tsayuwar arafa ce hajji kowa ya sani cewa hajji ba ta taƙaita a tsayuwar arafa ba amma kuma ga hadisi ya ce alhajju arafa don a nuna maka girman mahimmancin arfa ɗin kusan ita ce kashin bayan aikin hajji duk da aikin hajji yana da wasu rukunai baya ga tsayuwar arfa amma sai aka taƙaita aikin hajji a cikin arafa akwai wani hadisi da ce alhajju al'ajju wasajju alhajj al'ajju shi ne ɗan zamiriya ana labbai sallahumma labbai sannan wasajju da zubar da jinin abin hadaya kaga a wajen hadisi kuma sai aka ce alhajju al'ajju wasajju sai kuma ka ce alhajju arafa wanda da a fito maka da mahimmancin wannan ne kamar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa laysa al an kathrati al-'arf walakin al-ghina ghina an-nafs laysa al an kathrati al-'arf ba yawan kadarori ne wadata ba ba yawan tara kadarori kana da kamfanoni kana da motoci kana da jirage kana da gidaje kana da kana da kana da ba wannan shine wadata ba nabi ce walakin al-ghina ghina an wadata ita ce wadatar zuci ai ba wai ana nufin waɗancan ba a kiran su wadata ba su ma ana kiran su wadata nabi ce matsalul ghani zulmun al A ana yana nufin wadatar zuci yana nufin wanda Allah ya bashi dukiya in ya karɓi bashi ya taurin bashi to zalunci ne tunda yana da abin biya kaga annabi ya kira shi al-ghani saraka ba ana kore masa sunan ganiya din ne ba a'a dan ana maka cewa in ana neman mawadaci na hakika to a samu wanda yake mai wadatar zuci kamar inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa shadidu bisur'a ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب ba mai kaye shine mai karfi ba ba wanda yake kaye aka kara da shi a kokawa ya kayi ba ba shi ne kakkarfa ba kakkarfa shi ne wanda zai iya danna zuciyarsa lokacin da ya fi kaga anan ba yana nufin cewa mutum in yana da in yana iya kayar da jama'a kai ba ba kakkarfa bane amma ana so a ce maka ga kakkarfa na gaske kamar inda nan ke cewa laysal miskin man tarudduhu al-luqmatu wal luqmatani wat tamratu wat tamratani miskini ba shi ne wanda in ya je roƙo aka ba shi dabino biyu ko dabino ɗaya zai kama hanya tafi ya je nan a ba shi loma ɗaya ko loma biyu ba wanda shi da miskini ba walakin da miskin alladhi la yajidu لا yughni wa la yatafattanu lahu ahad fa فيتصدق alayh miskini shine wanda ba shi da wadatar ba shi da abu sana baya tambaya kuma ba wanda ya lura cewa baya da shi la yasaluna an-nasa ilhafa ba ya roƙa ba ko ba a gane cewa ba ya da ba shi to wannan shine miskini ba wai ana nufin cewa wancan ba miskini ba ne a ana so a nuna maka in kana neman maskana ta haƙiƙa ka samu wannan ka samu miskini to ire-iren wannan suna nan da yawa usulubi ne na larabci to shi ne ma'anar inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ba idanuwa ne suke makancewa ba a zuka zuciyar nan <clears throat> wadda take cikin kirji kiraza ita ce take makancewa domin duk yadda aka kai ga gani ko da ji matukar dai ba a hankalci ba a yi tunani kan abin da aka gani ko aka ji ba to wannan ganin da ji ba zai amfani ba in an ji a yi tunani in an gani a yi tunani shi ne a tadabbur التي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها زبذات في تنتن تنيق من القرآن با سيكرا تنان الثالث أسطيا طيب سدوبا سداء من القرآن كتوا كوكما أكوي مرفيني أكن زكاتنسو سيسا قرآن بايا شغازو تيسو saboda haka in an gani a yi tunani to nan ne tunanin zai yi amfani ibn taimiyya alaihi rahmatullah kafin ibn taimiyya alƙata da ibn da amasu sadusi kamar da ke cikin tafsirin ibn abi hatim yana cewa game da wannan aya yake cewa ma hadhihi al-absar allati fi ar-ru'us fa innaha ja'alaha Allah manfa'atan wa bulghatan wa amma al-basar an-nafi' fa huwa fi al-qalb Allah ba ana maganar waɗannan idanuwa waɗanda suke ɗamfare da kawunanku ku ba ba wai su ake magana ba a'a waɗannan su ma wasu gaɓoɓi ne da Allah subhanahu wata'ala ya sanya suna da amfani suna da biyan bukata ce fa inna ha ja'alaha Allah bulghatan manfa'atan wa bulgha Allah ya sanya su a jikinka suna da amfani suna biyan bukata wa amma al nafi' gani mai amfani fahuwa fil qalb yana cikin zuciya ibn taymiya alayhi rahmatullah yake cewa man nazara ila al ashiya'i bi ghairi qalbin aw istama'a ila kalimat ahli al-ilm bi ghairi qalbin fa innahu la يعقل shay'an wanda duk zai saurari wanda duk zai dubi abubuwa ya kalli abubuwa amma ba da zuciyarsa ba wato baya halarto da zuciyarsa lokacin da yake kallon abubuwa ko kuma ya saurari maganganun malamai amma zuciyarsa tana can wani wuri bai halarto da zuciyarsa lokacin da yake sauraron ba ya ce fa inna hula ya aqilu shay'an ba zai fahimci komai ba fa madarul amri ala kalbi ce kai kawon al'amari duka yana nan a zuciya a kan zuciya ne wa inda ha tastabinul hikima a nan ne hikima take bayyana ga zuciya shi ne sai ya kawo wannan ayar da muke ciki afalam yasiru fil ardi na biya, qulubun a biha aw adhanun na biya. malam yace hatta lam yadhkur huna al-ayna anan Allah bai ambaci ido ba kama fil ayati sawabi kamar yadda yake cikin ayoyin da suka gabata waɗanda ya yi ambato a nan Allah ya faɗi idanu kamar cikin ayat suratul a'raf da muka karanta lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yusiruna biha Allah ya faɗi idanu amma anan bai faɗi idanu ba fa inna siyaqal kalami huna fi umurin ghaiba domin anan Allah yana magana ne akan wasu al'amura da suka riga wato da ba a tare da su laraba wanda ake wasu magana ba su rayu tare da mutanen annabi nuhu ba ba su rayu tare da mutanen adawa ba ko samudawa ko mutanen annabi lot ko mutanen annabi shu'aib sannan wasu daga cikinsu ba su yi tafiye-tafiye ba ma suka ga kufansu za ka kaga abin da ake magana a kansa wani abu ne da ba a gabansu yake ba وحكمة معقولة من عواقب الأمور لا مجال لنظر العين فيها أنا مغنى أكي هكما تطيع واكي تنان قرشان الأمر يا ذي كسنشي وأن أنم إلو نيكي أمفاني با زوجياتي تكي أمفاني هنكلي نيكي أمفاني التي أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام bal bal hum adallu sabila Allah ce kana tsammanin cewa da dama daga cikinsu suna ji ko suna hankalta ce ai kawai waɗannan ba komai bane face kamar dabbobi suke sun ma fi dabba bacewa to shi ne ce wata tabayyana haqiqatul amri fi qawlihi inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun au alƙasar a wa shahid ce to hakikanin al'amarin zai bayyana a cikin faɗar Allah subhanahu wata'ala da yake lalle a cikin wannan abinda aka ake karanta muku ko kuke sauraro na Alƙur'ani, la akwai wa'azi akwai tunatarwa amma gawa liman kana lahu qalbun ga wanda yake da zuciya ma'ana yake da hankali Au alƙasama ko ya kasa kunne wa huwa shahid yana mai halarto da zuciyarsa ba wai ya kasa kunne ba kuma zuciyar tana wani wuri ba wai ya kasa kunne ba ko yana bacci a'a zuciyarsa tana halarce hankalinsa gaba ɗaya ya ba da shi ga wanda yake karanta masa ayar Allah ko ake masa wa'azi to wannan shi ne zai wa'azantu saboda haka anan za mu ga ubangiji subhanahu wata'ala ya kore makanta ce la ta'amal afsar idanuwa ba ta makancewa tare da cewa mun san cewa idanuwa suna makancewa sauraka a nan kore wanda ake nufi ana nufin cewa in ana maganar makanta ta hakika to ba makanta ta ido ba ce makanta ta hakika makanta ta gaske mai hadari ita ce makanta zuciya a wasu wurare Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa akwai wanda yake rasa idansa kuma sunansa makaho ula'ika allazina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum ذكي أعمى أبصارهم أنا لما أعمى بصائرهم ألا ما كنت أنت بسير وأنت ليس على الأعمى حرج أنا الأعمى أنا في مكاه وأنت إلى سيده عبس وتولى أن جاءه الأعمى أنا أنا في مكاه وأنت إلى سيده فولاك ما وأنا نفي الشواء وأنت إلى سيده ما أكلش مكاه بني آه مكاه نيشي ما amma makanta sama mai hadari ba ce kamar makantar da zai rasa da zai rasa wato zuciyarsa makantar zuciya da yawanci yawanci yawanci ana tare da wannan makantar ne duk wani kafiri duk wani butulu duk wani da wani da zai kangare wa Allah to yana tattare da wannan makantar kuma ita wannan makantar ita ce mai hadari amma makantar ido da yawa daga cikin salihan bayi sun rasa idanunsu wannan bai rage darajar su ba da komai bai rage kima su bai rage matsayin ba sai ba matsayi da suka samu a gurin Allah annabi yake cewa duk wanda ya rasa idanunsa na karbi idanunsa masoyan nan nasa biyu yana nufin idansa biyu yayi hakuri to zan saka masa da gida aljanna haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk na karbe ganinsa ya yi haƙuri to zan masa musanyan wannan da gida aljanna kaga shi gaba ta kai shi ma sai sa za mu ga yawa daga cikin bayan Allah su kamar Abdullahi dan Abbas kaga sai da ya makanci Jabir dan Abdullah Jabir ibn Abdullah in karanta hadisi shi ma sai da ya makanci a ƙarshen rayuwarsa ga wasu daga cikin sahabba annabi irin sa Itbar ibn Malik irin su su su su su su su abin abdullahi bin ummi maktub wadanda duk makafi ne amma makanta su bata zama musu illa sun samu ɗaukaka a gurin Allah har gobe an su ake da alkhairi har gobe addu'a ake musu kyawawa cikin malamai an yi malamai da dama waɗanda suke makafi ba sa gani zai ba mu tirmidhi da muke cewa rawahu tirmidhi wa makahu ne ka taɓa san ka san wannan kai ga ina nan dara dara amma ba wanda ke cewa rawahu kai idan ka bai ta kai rawahu kai ba saboda haka makanta ta ido ba ita ce matsala babba ba kamar makanta ta zuciya sannan Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan aya ce Kudu lahu qulubun ya'qiluna biha wannan ya nuna maka cewa wato hankali a zuciya lahu qulubun la yafqahuna biha bayan hankali a zuciya wannan ba yana kore cewa kwakwalwa ba ta da rawa da take takawa ba duk sanda kwakwalwa ta samu matsala to zai tasiri akan hankalin da yake zuciya haka ibnu atiyah a tafsirinsa al-muharrar wajiz yake cewa wa hadhihi al-aya taqtadi an al-aql fi tana hukunta cewa hankali yana cikin zuciya wazalika huwal huwa al wannan kuma shine gaskiya wala yunkar amma ba wai ana inkarin anna lid-dimagh ittisalan bil-qalbi tana da alaka da zuciya ba kokolwa tana da alaka da zuciya yujibu fasadar al-aql sallar taqtalla duk sanda kwakwalwa ta samu matsala to hankali ma zai samu matsala don haka akwai alaƙa tsakanin zuciya da kwakwalwa amma hankalin inda aka dasa shi shine a zuciya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb a jiki akwai wata tsoka idan ta gyaru duka jiki ya gyaru in ta ɓaci jiki duka ya ɓaci nabi ya ce ita ce zuciya sannan Allah ci gaba da cewa ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعد ألا مرعك من سلكيتي ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون ويستعجلونك بالعذاب سنة نيمن كدقوت عذابا سنة نيمن كدقوت عذابا ولن يخلف الله وعده أما ألا ما زي تبسها الكورن سبا wa inna yawman inda rabbika kuma lalle yini daya a wajen ubangijinka ka alfi sanatin mimma ta'uddun kamar shekara dubu ce daga abin da kuke lissafawa Allah subhanahu wata'ala a baya ya gaya mana cewa ya halaka mutane da dama ya halaka alƙaryu da dama wa ka ayyin min ƙaryatin ahlaknaha القرية نوى وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها فكيف كان نكير Allah ya ba su labarin ya halaka mutanen annabi Nuhu ya halaka mutanen ya halaka Adawa ya halaka Samudawa Allah subhanahu wata'ala yana faɗa musu wannan dan ya tsoratar da su tuma su guji abin da zai ja musu azabar Allah su guji abin da zai ja musu halaka to sai suke ganin ana kwana ana tashi babu abin da ya same su ba wata halaka da ta zo ta halaka su da suke ganin cewa abinda annabi sallallahu ma yake faɗa ba gaskiya ba ne, duk kawai tsorata su yake barazana ci kawai yake musu amma ba wata azaba da ta same su zaka sai suke ma cewa inda gaske ne a gaggauto da azabar a kawo ta in har da gaske ne tunda ba mu ganta ba kuma kullum faɗa kake karanta mana kake an yi kaza an yi kaza an yi kaza to ku kuma gashi nan kullum kafir cewa muke kare kuma abin da ya same mu wala yanzu ta ba gaskiya bane kullum ba ta hadal wa'd in kuntum sadiqin yaushe wannan wa'adin zai zo inda gaske ne to shine Allah subhanahu wata'ala yake ya musu yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga abin da suke yi dan su nuna cewa tabbas kai ba mai gaskiya bane kai makaryaci ne don haka ma har suke cewa to ka gauto mana da azabar to ne Allah yake lallashin annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya haƙuri da yawa waɗanda suka gabace shi haka aka yi ta ƙaryata su aka yi ta ƙaryata su aka yi ta cutar da su za ka kakka damu da irin abin da suke aikata ka yi haƙuri maganganun da suke faɗa maka kasu ba za su cutar da kai ba kuma alkawarin Allah baya tabawa alkawarin Allah baya tabawa za su ga lokacin da azabar za su same su ko a nan duniya ko kuma ubangiji ya jinkirta musu sai bayan mutuwa amma dai walan yukhlifa Allahu wa'adahu Allah baya saba alkawarinsa Allah ya gaya mana irin yadda suka rika izgiri suna gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam maganganu na izgili wa iz qala allahumma in kana hadha huwa alhaq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama' aw itina bi'adabin alim Allah ce ka tuna lokacin da suka ce Allahumma ya ubangiji in kana hadha huwa alhaq min indika in dai wannan abin da annabi yake faɗa wato Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake faɗa in dai gaskiya ne daga wajenka yake fa amtir alaina hijaratan min as-sama to yi mana ruwan duwatsu daga sama a wuce na bi azabin alim ko ka zo mana da wata azaba bi radadi maimakon su roƙi shiriya sai ya Allah in gaskiya ne ka shiryar da mu sai a in gaskiya ne yi mana ruwan duwatsu ko ka zo mana da wata azaba mai radadi to azabar tana tafi imma ajilan au ajilan wasunsu za su ganta tun a nan duniya za su ga yadda Allah zai wulakanta su da tozarta su wasu kuma sai bayan mutuwa ko sai an zo ɗaukar ransu sannan za su san cewa abinda ake gaya musu gaskiya ne Allah ce wa yasta'jilunaka bil azab ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون Allah ce suna gaggauto wato suna neman ka da gaggauto azaba walaula ajalin musamman Allah ce ba dan ajali da yake kayyadajje ba la ja'ahumul azab da azabar ta zo amma su sani wala yannahum baghtatan wa hum la yashurun azaba za ta zo musu baghtatan ba za to ba tsammani ba su shirya ba idan ba su zo a nan duniya ba to tana jiran su a lahira yasta'jilunaka bil azabi wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin suna neman ka da gaggauto azaba kuma alhalin jahannama tana nan kewaye da kafirai tana jiran su qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yawm al-hisab sai ubangijin mu ka gaggauto mana da kasan mu na azaba tun kafin ma alkiyama ta zo za mu ga ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo sigar da fi'ili mudari ce wa naka suna neman ka gaggauto musu da azaba aka kashi da fi'ili muzari idan ya nuna abu da suke ta yinsa akai akai yau su faɗa gobe su faɗa ba wani abu ne suka faɗa ya wuce saboda me suke cewa a gaggauto da azabar saboda su a tunaninsu tabbat ba ba wata azaba za su same su to shine Allah ya ba su ansa ya ce walan yukhlifa Allah wa'ada Allah fa ba zai ba zai ainihin saba alkawarinsa ba na alkawarin da zai azabtar da kafirai a duniya da lahira wannan sai ya faru wannan walan yukhlifa Allah wa'adahu Allah ba zai saba sa ba wasu daga cikin malamai sun tafi a kan cewa ana nufin abin da ya auka musu ranar badar abin da ya same su a ranar badar da a ranar badar aka yi kashe-kashe da manyansu ana aka kashe irinsu abu jihar irinsu okubatan ma'abi mu'ayyar a yakin badar to aka gama da su jima-jiman ƙurashawa suka mutu a wannan lokaci irin su mahaifin eh, eh, eh, abin nan hindu da dan uwanta duk a wannan gurin a kashe su to wasu malamai suka ce walan yukhlifa Allah wa'dahu da Allah ya faɗa yana nufin yana nufin wannan abin da zai zo musu nan gaba kuma ya same su wasu kuma daga ciki daga cikin malamai suka ce ana nufin abinda zai iske su da gaba ranar gobe kiyama sannan da Allah ce walan yukhlifa Allah wa'adahu kalmar wa'ad an fi sanin cewa kalmar wa'ad tana zuwa akan alkawari na alkhairi wa'id shi kuma alkawari na sharri alkawari na azaba na narko to amma wannan ayar da ire-irenta suna nuna cewa wa'ad yakan zo akan alkawarin da ba mai kyau ba ba mai daɗi ba saboda anan da Allah ce walan yukhlifa Allah wa'dahu ana nufin azabar da suke cewa a gaggauto musu ita ce wa'ad din da ubangiji ya faɗa anan da zahirin abin da ayat ta nuna kamar inda Allah ce annaru wa'adaha Allah allazina kafaru wa bi'sal masir wuta ce Allah ya alkawarinta akai kai amfani da kalmar wa'ad sannan Allah ce wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun kuma lalle yini daya a wurin ubangijin ka kamar shekara dubu ne daga abinda kuke lissafawa a lissafin mu shekara dubu ita ce yini daya a wurin ubangiji ma'ana suna gaggauto da azaba a yi a yi a kawo musu azaba Allah mai hakuri ne kuma wannan tazarar da kuka gani ko a gurinku ku ne kuke ɗaukar shi da tsari kuna ganin har yanzu azaba ba su zo ba alkiyama za su tashi har yanzu kana ganin alkiyama ba su tashi ba kai kana ganin kana ganin shi mai nisa amma a gurin Allah wannan ba komai bane hum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba suna ganin sa da nisa mu ko muna ganin sa kurkusa saboda sai an shekara dubu shi da yini ɗaya a gurin Allah saboda ka ga ashe ba a je ko ina ba ba a magana sakan ba don ko sakan bai kai ba so ubangiji subhanahu wata'ala wannan lokacin da kuke gani mai tsawo a sa ba mai tsawo ba ne kuma azabar da kuke cewa ta zo ta zo ta zo tana nan kurkusa ba nesa take da ku ba yanzu ina masu gayawa annabi din suke ina suke Yan sama da shekara dubu sun bar duniya a lokacin gani suke an daɗe amma yanzu suna ina sun tafi to haka kowa da yanzu a bayan ƙasa haka zai tafi ba sauraka duk irin abin da kake gani duk nisansa to a gurin Allah ba ya da nisa kurkusa yake ubangiji subhanahu wata'ala in ya ga dama nan take zai iya halaka su amma Allah yana da haƙuri kuma yana jinkirta musu kila a samu daga cikinsu waɗanda za su tuba wataƙila a samu daga cikinsu waɗanda za su haifi zurriya da za su zo su bi addinin Allah kuma haka ta faru yawa daga cikinsu ‘ya'yansu suka zo suka zama su ne manya-manyan kwamandoji na musulunci su suka rungu musulunci suka yi ta maza shi a duniya saboda ka jinkirta musu din da Allah ya akwai hikima a ciki wasu kuma suka musulunta irin su Abu Sufyan eh, irin su abu abu ibn al-As suka zo suka musulunta to da a ce Allah ya musu kwab daya kaga duk wannan abubuwa wanda za su to ubangiji ya san me yasa ya jinkirta musu din akwai hikima sai ya jinkirta musu har zuwa wannan lokacin to amma fa da zarar lokacin yayi to kuma babu wanda zai iya wato zai kwatarsu daga hannun ubangiji subhanahu wata'ala wannan aya ta yi daidai da aya da take cikin suratu sajida da Allah ce dabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ard thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun Allah yana tsara al'amuran daga sama zuwa ƙasa sannan wannan tsararren al'amarin ya hau zuwa gare shi a cikin wani yini wanda gwargwadon tsawonsa a wajen ubangiji shekara dubu daga abin da kuke lissafawa kaga a nan suratu sajda ma Allah ya faɗi cewa inda yawman inda rabbika fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddu yini daya daidai yake da yini daya a wurin ubangiji daidai yake da yini dubu abin da shekara dubu a lissafin akwai hadisi a cikin musnad imam ahmad da tirmidhi hadisin abu huraira النبي صلى الله عليه وسلم كتا يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو خمسمائة عام فقراء المسلمين تلكا ومسلمين تلكا ومسلمين ذات شقاء الجنة كافما سكئيس إيه شقاء درب يني رب يني النبي وهو خمسمائة عام شكرا عليكم talaka zai riga mai kuɗi shiga da shekara ɗari biyar to haka wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin min ma ta'uddun ana nufin daga cikin ranakun azabar lahira ana gaya musu ranakun azabar lahira wasu kuma sun tafi a kan cewa yawman inda rabbika min ayyamil akhira, ka alfi sanatin mimma ta'uduna min ayyamin duniya. akwai aya da take cikin suratul ma'arij wanda ita kuma tace ta'ruju al mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana mala'ikun mala'iku da ruh shine mala'ika jibril suna hawa zuwa gare shi a wani yini wanda gwargwadon tsawonsa shekara dubu hamsin to yaya aka haɗa wannan ayar da waɗancan ayoyi guda biyu da ayar da take nan cikin suratul hajji da wacce take cikin suratul sajda waɗanda suka ce yini a wurin ubangiji kamar shekara dubu a lissafin da kuma waccan ayar da take cikin suratul ma'arij Allah ce fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana nan dubu can shekara dubu hamsin to wani irin bayani malamai suka yi wajen bayyana ma'anonin waɗannan ayoyi wannan shine matashiyar karatunmu na gobe insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh